vested interest for some reason want me to resign when I, my conscience doesn't tell me. Wa'adin aiki na zai kare ne a watan Yuni na wannan shekarar, kuma ba wanda zai yi min wata barazana na ajiye aiki. in abun ajiye aikin ya zo zan ajiye shugaban hukumar zaɓe farfesa tayiru jega ke mai da martani ga masu kiran yayin murabus da suka hada da dattijon yan neja delta da shugaba jonathan ke girmamawa edwin kilak raɗe raɗe sun fito a jaridun najeriya da ke zargin akwai wani shirin tunkuɗe jega daga mukaminsa sai a naɗa wanda zai zama dan amshin shata haka nan tuni wasu sun shiga babbar kotun tarayya don kalubalantar dan takarar adawa janar buhari kan dambarwar takardarsa ta kammala sakandare yan kungiyoyin fararen hula da wasu jam'iyyun adawa na matsa lambar abi ka'idar sabuwar ranar da ci gaba da dage ta ka iya kawo rudanin tsarin mulki. sunana alhaji abubakar abdullahi sokoto sakataren jam'iyyar upn taɓarɓarewar tsaro muna ganin ba hujja ce wadda ta kama ba yan najeriya yanzu ba su da amincewa ta hakikani ga waɗannan hukumar tsaro ta najeriya saboda abubuwa guda uku sun faɗi cewa sun ceto cibagers abin ya zama ƙarya sun faɗi cewa suna shiri tsakaninsu da boko haram abun ya zama karya sun faɗi cewa sun kashe abubakar shekau abun ya zama karya to wace irin kuma magana za su kama 'yan najeriya su da ita tijin adawa injiniya sa'ad abdullahi na nuna damuwa ga yadda yake jami'an tsaro ke tsoma baki a harkar hukumar zaben su fa da ya kamata ministan tsaro shi ali busau da shi za su yi kuma intan ya yi wa shi komanda in chief magana muna fa ganin halaka muna shiru da littafanmu da ƙananan kowa yana gani fa gashi halaka ce take samun mu ƙasar nan mun biyo wa mutane kawai da ba su da mijin ba su da sense of direction kuma komi yana tafiya yanda za mu je kasa ta je ga halaka talakan najeriya ya tashi kawai mu jaje mu da kitse a wuta kuma duk wani yau alkalin da ya ce za a je a sayi shari'a wuri shi to duk abin da ya same shi a ƙasar nan shi ya so injiniya ba ka ganin maganganun kan nan kana nema ka tunzura jama'a bayan ana kira ga ayi hakuri a zauna lafiya a'a to ai ba wai an ce jama'a to yi tashi hankali ba ya yanzu kai kana gani da hankalinka a bawa wasu kuɗi a je a ce wai wai su je su yi ƙara ƙaran me za su yi. Ba ga jam'iyyar PDP da ke cewa san bata kulla wata kungiya kungiya kan hukumar zaben ba wasu jam'iyyun ma da ke kawance da PDP na cewa matakan ba su da hadari ga demokuraɗiyya. Sunana Alhaji Sa'id Baba Abdullahi, National Secretary African Democratic Congress. Ba wai ɗage zaɓe ba ne, zakuɗawa ne, kamar kana tsaye wuri zaka shiga ɗaki aka ce zakuɗa. Ka zakuɗa amma ba ba hana ka shiga wannan ɗakin ba. Shin jega zai tsallake wannan siratin na samun gudanar da zaben koko dai za a ɗage shi daga hukumar kamar yadda ya ɗage zaben? Shin jami'an tsaro za su iya kwantar da fitinar arewa maso gabas cikin mako shida? Abin da dai zama zahiri shine saɓanin magana da farko aka ɗora buƙatar ɗage zaɓen da rashin raba miliyoyin katunan rajistar zaɓe inda daga bisani aka ce a'a maganar tsaro ce ta jawo cikas ɗin. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.